A shekara ta da 2003 ne Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe wannan rana ta tara ga watan Disamba a kowace shekara domin gangamin an karar da al'ummar duniya game da illolin cin hanci da rashawa a kan rayuwar bil'adama. Taken bikin na bana shine mu haɗu mu yaƙi cin hanci da rashawa wadda ke zuwa a daidai lokacin da fara wannan gangami ke cika shekaru ashirin daidai. A nan Kano ƙungiyoyin gwagwarmayar shugabanci na gari da kawar da lamuran cin hanci da rashawa da ma hukumar yaƙi da wannan matsala sun yi gangami don karrama wannan rana. Kwamar Jamilu Wada shi ne shugaban kungiyar Citizen Participation Against Corruption Initiative. Muna ba da gudunmawa ne akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa a mataki na ƙasa. Wato mataki na ƙasa ina nufin kamar daga unguwanni daga ƙananan hukumomi domin mu ga ya za mu wayar da kan matasa ɗaliban makaranta akan abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da rashawa. Saboda shi wannan cin hanci da rashawa ya fara tun daga mataki daga makaranta daga unguwanni yaro ka aike shi ce sai ka bashi wani abu ko ya tsaya maka ina jiran ka bashi wani abu shi ma cin hanci da rasawa ne so muna yin haɗin gwiwa mu ga ya zami mu fitar da kulob kulob na yaƙin cin hanci da rashawa a makarantu muna haɗin gwiwa da ita Kano State Anti-Corruption Commission. Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da masu sharshi akan cin hanci da rashawa ke auna mizani ko alƙibla da kuma kamun ludayin gwamnatin shugaba Ahmad Bola Tinubu a game da wannan matsala ta rashawa da cin hanci. Kwamar Bashir Dauda ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmayar shugabanci na gari ne a Najeriya. Zuwa yanzu za mu iya cewa mu ba mu ga wani canji ba dangane da halin da ake dangane da abin da ya shafi yaƙi da cin hanci da sha sai ma koma bayan muka gani ta bangaren misali idan ka kalli yanda ita gwamnati take fitar da kasafin kuɗi wanda kasafin kuɗi ne za mu iya cewa ya saba ma al'ada ta abin da ya shafi tsantsani da kuma yaƙi da cihanci da rashawa kasafin kuɗi ne wanda bai la'akari da halin da ƙasa take ciki kuma bai la'akari da halin da talaka suke ciki saboda haka zai iya cewa a gaskiya wannan gwamnatin ba ta rawar da ya kamata a ce ba ta taka rawar da ya kamata ce ta taka dangane da yaƙi da cin hanci da rashawa. Amma kuma Dauda Bashir ya fayyace dalilan da suka sababa hakan. Tun lokacin da ma aka zo zaben fidda gwani a matakin jam'iyyu inda mafiyoci jam'in zaga sun yi amfani da kuɗaɗe wurin sayan delegate a wurin zaben fidda gwani kazalika kuma aka zo aka yi zaɓe na gama gari baki ɗaya a shekara wannan shekara ta 2023 inda kuwa ga yadda aka amfani da kuɗi sosai wurin sayan ƙuri'u daga wurin jama'a to wannan matsala ta ci hanci da rashawa musamman ta sayan ƙuri'u ta sa ma su kansu 'yan siyasa waɗanda suka zama na su ne kamar ke rike da tuta ko kuma suka yi takara a jam'i daban-daban ba su ma yi kamfen da sunan za su yaƙi cin hanci da rashawa ba saboda su kansu sun san cewa ba su da tabbas sannan kuma ba su yarda da kansu din cewa za su iya yaƙar cin hanci da rashawa ba saboda haka wannan matsala ita ce yanzu take bibiya ita gwamnatin Bola Ahmed Tinubu a cikin ma Eh, alƙawuran da ya a lokacin kamfen ba ma batun yaƙi da hanci da sha'irin kai tsaye ba shi muhimmanci kamar yadda ya ba sauran manufofi muhimmanci. Sai dai duk da wannan kalubale manazarta a fannoni daban-daban na rayuwar bil'adama na ganin ya kamata a haɗa hannu wuri guda wajen yaƙar wannan illa ta cin hanci da rashawa a cikin al'umma. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.